الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا رانا ثلاثة وتن رمضان ركوانا أبو مشاهد كما يومنا ألف أريه إلى أربعين دبقي هجرية كما يومنا أكو ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah maɗaukacin sarki ya haɗa mu a wannan waje mai albarka unguwar rogo roundabout domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma gabatar da majalisunmu na goma sha uku muna cikin suratu alhijir yau za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya bayan kammala aya ta hamsin a jiya Ah. saboda ka ala ramma zai karanto mana amma ka faro daga nabi ibadi din aya ta 50 وأن عذابي والعذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا كبغلام بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القارئين قال ومن يقرأ من رحمة ربه إلا حسبك بارك الله فيك تو الله ملأك تنسركي يتنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ka ba wa bayina labari cewa ina da yawan gafara ina da yawan tausayi da jin kai amma kuma azaba ta azaba ce wacce take mai raɗaɗi domin su zauna a cikin tsoro na da kuma kwaɗayin samun abin da yake waje na sai mutum ya haɗa tsoron Allah da kwaɗayin samun abin da yake wajen Allah sannan al'amuransu za su daidaita ko musamman an yi maganar wuta da aljanna ɗan wuta da 'yan aljanna gafara da ramar Allah suke sa mutum ya shiga aljanna sannan fushin Allah da kuma adalci na Ubangiji ga waɗanda suka sa'a masa shi ke sa su shiga wuta kuma yadda yake da sifa ta gafartawa haka kuma yake da sifa ta kamawa idan muka lura za mu ga cewa girman Allah yana ƙara bayyana ƙara idan ka ga yadda Allah yake gafartawa waɗanda suka yi masa laifi kamar da girmansa da tsoronsa yakan ƙara bunƙasa a cikin zuci idan ka ga yadda waɗanda suka takali ubangiji suka karya dokokinsa ya azabtar da su duk wani laifi da kasan ana saba wa Allah da shi in an tuwo kuma Allah yana karɓar tuban yana gafartawa sau ya ce anni anal ghafurur rahim a gaya mana cewa shi mai yawan gafara ne rahama hadisi ya tabbata a cikin sayul bukhari daga Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi Umar ɗan Khattab yake cewa wata rana wani mutum ana kiransa Abdullah ana masa laƙabi da Alhimar ya je ya sha giya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza su ma ce a kama shi ai masa bulala aka yi kansa aka kama shi an tafi da shi ana masa haddi sai wanda ga cin sahabbai ya ce la'anaka Allah kai dai wani Allah ya la'ane ka Allah ya tsine maka laɓala mata a tina wa an ta da yawa kana zuwa kana ana kawo mana kai a maye ka sha ka buhu san giyar nan haramun ce sai wa zala sama da yaji sai ta yi lata la'adu kakka la'ane shi kakka tsine masa fa inni ma a'lamuhu illa wa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu domin iya sani na da shi na san yana san Allah kuma yana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. abinda yasa saboda zai iya yi wa ya tuba daga wannan laifin wancan kuma soyayyar da yake wa Allah da manzansa su zama sanadiyar samun rahmar Allah subhanahu gare shi ka ƙarshen laifi dai shan giya kamar yadda manzo Allah yake cewa ittaqul khamra ko ishtanibul khamra fa innaha ummul khaba'is ko fa innaha ra'su kulli khafi'a. duka ruwayoyi sun zo da wannan ku guji giya domin ita ce uwar laifuffuka gaba ɗaya ita ce kan gaba a dukkan laifukan da aka saba wa Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ku duba ku ga irin girman zina amma mutum zai zina kuma ya nemi Allah ya gafarta masa kuma Allah ya gafarta mu hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa wata rana wani ya garzai wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace ya rasulullah ina so a agaje ni na halaka na fada cikin halaka na samu matsala ce na gamu da wata mata a wani sako na killace ta duk abinda namiji yake wa mace sai da nayi mata ce kawai abinda ya rage ban shige ta ba sai maza Allah sallama ya masa shiru bai ce masa komai ba wani bawa Allah sai shiga damuwa sai sabai kuma suka shiga tattauna suna kai wannan mutumin bai kyauta wa kansa ba ya za a yi kuskure babba haka kuma izo ya tona kansa siri wasu na ai manzala sun ai kaza sai da aka yi sallar la'asar aka gama sai annabi salama ya ce ina wannan wanda ya magana a jiya sai ce gani ya lalla, wanda ya magana ɗazu da kai muka yi sallah ya ce ya ce to Allah ya gafarta ma sai maza Allah ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa min al-layl إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك Allah ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari kuma ka tsayar da sallar na kai sallar azhar da la'asar ko asuba da azahar da la'asar wa zulafan min al-layl da kuma sanda dare yayi innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at wannan sallolin da kake yi na farilla ai kyakkyawan aiki ne hasanat ne to kuma kyawawan ayyuka suna tafiyar da ladan kyawawan ayyuka yana wanke munanan ayyuka da kai kaga anan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa an gafarta wa sai wani sahabi ya ce ya rasulullah wannan shi kadai aka yi wa ko kuma kowa da kowa manzo Allah ya ce kowa da kowa saboda haka Allah yana yawan gafara kai inda za yi ta jin yadda Allah yake gafarta bayan sa sai kai kaman ba wani laifi da Allah yake azabtar da da kansa yace wa inni laghaffarun amma liman taba wa inni kawai abin da ake so ka yi aiki na gari ka tuba ka yi aiki na gari shi ne in anni anal ghafurur rahim to amma fa shi zunubi yana da shi'unci domin duk wanda kaga Allah ya azabtar da laifi ya azabtar da shi akwai wanda laifi ɗaya ne yake janyo masa fushin da azaba kuma sharrin laifi shine yana gadarwa da mutum wani laifin kamar yadda ibn al-qayyim Allah ya ji kansa rahama a cikin adda'u wad dawa al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-da'i wad dawa ko kuma kamar yadda aka saba da sunan sa liman sa'ala 'an as-su'al ash-shafi al-jawab al-kafi liman sa'ala 'an ad-dawa'i ash-shafi to yake cewa ka duba ka gani menene yasa sai da Allah ya ɗauki alƙaryar mutanen Annabu lutu ya yi sama da su har sai da mala'iku suka fara jiyo haushin karnukansu sannan ya juya alƙaryar tasu ya faɗo da su in ba don sun saba wa Ubangiji ba shi saƙo a wajen Allah kowanne Allah baya su kamar yadda haushe yake cewa ne ba nagari a kashi da aka ba wani sabo da za a ce wai ai wannan shi ba matsala shi yasa wata mata ta daure kyanwa mage bata sake ta ta je ta nemi abinci da kanta ba kuma ita bata bata abinci ba kaga a haka a zahiri mu a irin ma'aunin mu sai kaman ba wani abu ne mai yawa ba Wataƙila damun ta yi watakila wani abu ta yi mata to amma dai Allah ya shigar da ita wuta saboda wannan da haka Allah yakan shigar da mutum wuta da aiki ɗaya an shigar da mutum wuta saboda kuda da ya bayar da shi ƙurbanan zuwa ga gunki ana iya shigar da mutum wuta akan wata kalma da ifirta akan shigar da mutum wuta akan aiki ɗaya da ya in Allah baya son aiki. kuma in bai haɗu da rahama da gafara ta Ubangiji ba don haka wannan ayar tana cikin ɗin mutane cikin menene ake da cikin unbalancing balancing wato ana zaburar da kai amma ana cewa ka bi a hankali ka yi taka tsantsan Allah ba abun wasa ba ne amma in kana jin kuma yadda Allah yake gafarta wa masu laifi yake yafe musu yake kau da kai yake kyare su sai ka gane cewa to lallai ba wani laifi da za ka yi wanda ubangiji subhanahu ta'ala ba zai ba zai ba wa man allazi arju wa ahtifu bismihi in kana judika an faqirika yumna'u hasha li fadlika an tuqannita 'asiyan fi karfin wai mutum ubangiji fi karfin mai sako ya zo ka cewa ba za ka karbe shi ba Allah ne kaɗai yake farin ciki da mai saƙo in ya taho ya nemi a gafarta masa so za ka sai mu hanzarta mu garzaya mu tuba to bayan Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar mana da al'amuran annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar tarwatsa abin da gumaka suke yi an kawo abin da Allah yake an nuna ba za su iya ba an tabbatar da kuma tauhidi wajen tabbatar da cewa alkiyama za ta tsaya ga yadda alkiyama za ta yi da sauransu to ubangiji subhanahu wata'ala nan sai ya juya kuma zai ba mu labari na kissar wasu daga cikin bayansa a ciki akwai waɗanda suka yi masa suka bauta masa da tsantsan tauhidi suka tsira kamar annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Lutu alaihi salam da annabi Shu'aibu alaihi salam idan shine annabin da aka tura ashabul aika idan kuma ashabul aika din daban da Madiyana to sannan da su ma mutanen Madiyana da annabi Salihu mutanen al da kuma mutanen su yadda suka wa wayannan annabawan to sai Allah ya fara yake cewa wa nadbihum an baiti Ibrahim kuma ka ba su labari game da kissar bakin annabi Ibrahim alaihi salam to kamar da muka faɗa annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya taso daga Iraki ya zama yana nan tsakanin a ah, tsakanin sham da kuma inda iyalansa suke wa'ancan a makka yana kaiwa yana komowa yana zuwa ya duba iyalansa ya dawo to kuma annabi ibrahim annabi ne kuma manzo ne an saukar masa da littattafai ba mu san dai littafin ba Allah dai ya ce su bi Ibrahim wa Musa ma ba mu san sunan littafin ba kuma yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah yana da shari'a tasa ta wannan addinin nasa kuma addinin sunansa musulunci kamar yadda ayat suratul hajj ta tabbatar ƙarshen suratul hajj can kuma annabi Lut alaihi salam shi kuma ubangiji subhanahu wataala ya tura shi zuwa ga mutanansa a mutanen saddum da amora wanda ake cewa saddum and gamora wanda suke tsakanin jordan da Filistin a yanzu in za mu zo wajen insha Allah sai mu dan ƙara bayani to annabi ibrahim wataran sai ya baki kuma da dama annabi ibrahim karimi ne mai karrama baki to wannan kissa bakin annabi ibrahim Allah ya ba mu labarinta a cikin suratul hud sannan Allah ya ba da labaranta a nan cikin suratu alhijar Allah ya ba da labaranta a cikin suratu zariyat Allah ya ba da labaranta a cikin al'ankabut wannan surorin su ne abrar surorin da labarin annabi ibrahim da bakinsa ya zo su wayannan bakin mala'iku ne Allah ya aiko su amma ba a faɗi kowane da wane da wane ne a cikin mala'ikun ba mala'iku ne Allah ya aiko su domin su je su ceci annabi lutsu alaihi salam daga sharrin mutanensa su halakar da mutanen su tseratar da annabi lut da ahalinsa waɗanda suka yi imani da shi to da suka tashi sai suka biyo ta gidan annabi ibrahim alaihi salam Allah maɗaukacin sarki anan ya ce wa nabbihum an fi ibrahim iz alaihi ka ba su labarin bakin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suka shiga wajen annabi Ibrahim faƙalu salama sai suka ce masa suka gaishe shi aminci ya tabbata a gare ko gaisuwar mu gaisuwa ce wacce ta sifantu da aminci da roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amintar da kai. To, anan haka Allah maɗaukacin sarki ya faɗa, amma a can cikin suratu hud Allah ya ce wa laqad ja'at rusulana rusuluna ibrahim anan suna zuwa suka yi masa gaisuwa shi ma ya mayar musu ƙalu salama ƙala salam wannan kuma ƙalu salama ƙala salam wa nabihum an daifi ibrahim iz dakhalu alayhi fa qalu salama iya haka ta inda zaka ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani zancen Allah ne kuma an naƙalto mana shi da riwaya an naƙalto mana shi da riwaya baka isa ka karanta shi yadda ka ga dama ba sai yadda aka karantar da kai sawa'un a sallah ko kuma a tilawa ta neman lada a wajen Allah Ka ganin, shi suratul hijr iz dakalu alaihi faqalu salama a cikin suratu hud ma faqalu salama sannan kuma a cikin suratu azariya shi ma faqalu salama amma a qira'a fa <clears throat> a cikin suratu hud sai ka ce faqalu silm qala silmun haka a cikin suratu azariya ita ma silmun qala silmun shi yasa imamu shatibi Allah ya kansa amma da yake a farshin suratu hud yace huna qala silmun huna a cikin wannan surar kaka tafi suratul hijr qala silmun abinda yake karantawa shine silmun suwaye shine kisa'i da hamza ko huna ƙala silmun kasruhu wa sukunuhu wa qasrin kai wasirin ɗin kisra kuma kai wa lamun ɗin ɗauri kuma kakka ce sala sai ka ce silmun wa ƙasirin sai kai ƙasar ba madda ba a nan wa fauka tsuri da suran nan da daga daga ita sai wa tsuri ta sama da wa tsuri ita ce me wa zariyati ko هنا قال سلم wa وسكونه وقصر وفوق sha'a ta تنزلا sha'a din shine kisa'i da hamza mai shinun da kuma ta'un to a nan nan inda da ka ake karantawa to da nan ma an ka gara ma sai ka ce in a alaihi kalu silma wayancan ya halatta ka faɗa amma nan ba za ka faɗa ba saboda shi kuma baya cikin yadda aka ji manzala sama ya karanta sama da karatu ɗaya kaga wannan ya nuna maka kenan hatta ƙur'anin ta hanyar riwaya ya zo mana riwaya ingantacciya da haka ka wai ba za ka rayu da ƙur'ani zalla ba sunna to ƙur'anin ma ba zai karanta ba ƙur'anin ma ba zai karanta ba ana yawan cin karo da irin wayannan muna fatan Allah ya za a samu wasu ƙwararru a bangaren ƙira'at da fitan mana da irin wayannan aujuh din kamar yanzu ar-riyah jiya mun karanta wa riya halawa lawaqiha hamza da khalaf wa min riha lawaqiha da ta cikin suratul a'raf da wacce muka karanta ta cikin suratu abin nan wannan wa min riha lawaqiha ta cikin suratul hijr da wannan yursilur riha bushran riha bushran riha da riha amma kuma akwai waccan ta ƙasa ita kuma babu option na kace riyaha ko rih da ƙira'a ɗaya za ka karanta kaga wannan ya nuna ita kan ci kansa karatun sai an bi ta riwaya a jiya ya manzon Allah ya karanta matanin Qur'anin ma ba zai ba karanta haka ba dole sai an bi ta ilimi kuma abin da yasa za ku ga manyan malaman irin su Malam Kabiru Gombe da sauransu da suke mayar da martani ga wayancan yan tatsinan ba suka ambata wannan ba dalili ko saboda ana so a jefi tsuntsaye da yawa ne da dutse ɗaya, ana so awamun nas waɗanda ba su zurfi a ilimi ba su gane sannan su ma a cikinsu akwai waɗanda watakila su aka yi suka shiga in aka tsawaita matsalolin na ilimi ba lalle ne su iya ganewa ba sana abu na uku su kansun da suke da awar ta tsinancin idan da za a shiga matsalar a buɗe musu ƙofa ta technical da scientific analysis domin karyata irin abin da suka yi imani da shi ɗin watakila sai kansu ya nauyi masu kasa fahimta shi sa malaman sun san duk da wa'annan kuma duk sun iya sai su aje shi su gefe guda ba muna kira zuwa ga sun, musamman wanda suke da takhassus a kira'an bi mana jam'in a farsh ko huruf wayanda ga sunan sun zo sama da su ɗaya a Alƙur'ani. kuma a waje kaza da waje kaza an kira a sama da ɗaya a kansu amma a waje kaza ya kira a ɗaya ce a kai kamar salama ɗin nan ta suratu hud da ta suratu azariyat duka suna da kira'a guda biyu amma kuma a nan kira'a ɗaya ce ƙalu salama to suka gaishe da annabi ibrahim can fama labisa an ja a bi'itilin hanif to shi kenan annabi ibrahim bai zauna ba ganin baki ne kawai sai ya tafi ya zo musu da ijilin wato wani maraƙi hanif wanda aka tanana shi aka kawo shi a yanayi na tanari ko kuma akwai wani suna da kuke faɗa ya kuke faɗa aka gashe ragon nan ne tare ne to irin wannan shine hanif tare ne ko wasu suna cewa tanari eh a hausa ce ita ba mu a zaure ma a haka muka santa amma ai akwai ta a cikin makama ta daya alhulwaniya sai ce abin nan da ya shiga ɗakin sai ya tarar da shi abin nan wa ma'ahu jazin hanif wa khaziyati nabiz ce udunu fakul ce ya haza ayakunu za zaka kabaruka wa haza makabaruka su sai ta kuwaka لذنت wa an shafta shi شفت شيء kulle shi za a zuwa ƙarshe Ƙarshe ce wa in shi ta udunu fakul wa in shi ta fakun wa nan hadis ɗin sai a fassara shi da tanari nan kuma ana cewa tare ne akwai ɗan irin wannan bambancin a hausa kamar yanzu nan ko in mutum ya zauna a tankwashe kafarsa sai a ce ta matela a can wani yanki na Nijar kuma ya ce tematal tematal eh, yadda kai dariyar nan kuma in suka ji na ko haka za su yi dariya mu kuma can a yankin ma ba ma tematal din ba ta matela sai dai kawai ce an tankwashe kafa <laughs> eh, alhamdulillah wannan a cikin yare ma akwai sanin girman ubangiji subhanahu wata'ala kuma mai ta fahimtar junan mu a haka to wannan tanari ko ko ku ce tare ni na taɓa ganin shi a rubuce na karanta aka min dariya saboda ni da ta ne tare ni kamar na taho hudun nan ce tare ni <laughs> ashe shi sa yanzu ban faɗa ba ji ya ake ya ake articulating dan kada in ji in faɗa ya zama nayi ba daidai ba to to shine abin da Annabi Ibrahim ya zo mu ce shi idan ka koba ta cikin suratu الزاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم نعم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنكم قوم فراغا فراغ إلى ahli فراغ إلى ahli to a wannan sai aka ƙara faraga ila ahlihi ar-rawagan raga ya rugu rawaganan shine irin tafiyar da dila yake in zai sha ruwa dila ko yanyawa in za su sha ruwa koyaushe suna tunanin kamar in suka bada in suka sa gabansu inda ruwa yake to wani abin zai zo ya tunkuɗa su ko ya kama musu yaya to sai su juya suna tafa da baya amma suna tafa da suna yin baya amma suna kallo bayan su ma'ana tafiya ce ta dabara ta yadda ba za ka gane ina ya nufa ba to shine in an ce raga ya rugu Ganan shine mutum ya dan sace jikinsa ta inda ba za ma ka fahimci cewa ya je wata larura ko wani uzuri ba yuhdika min tarafin lisani halawatan wa yarugu anka kama yarugu Salam. shine rawaganu sa'al to shi ma anan inda ya ce musu bari in kawo muku abinci za ce a a da Allah ya haƙuri ya haƙuri saboda dama haka ake yi ko gashi dai kana so shi ma watakila dai ɗan nauyi ne haka to amma dai mujamala ce shine mu hadda a wani salo na azanci ake cewa wani yare na mata sai a ce ai wancan ta riga wancan gidan ashe an gane abin da ke nufi da ta riga ta gidan ashe ko idan ta zo ta ce to to bar in bar mu gani ko akwai wani abu a kawo miki sai a'a da Allah ki bashi tace ke da Allah ba komai a'a tace to ashe wata tace ashe din to abin ya koma kanta <laughs> sai a ce to ta riga ta gidan ashe kenan zali za ta face to bari mu dan kawo miki kudin mota ta ce a'a da Allah ke kuma dai da dawainiya haka da Allah kake matsa ta ce a'a ba komai me ta ce ashe to shikenan an gode sai ta jira a sa'a idan kuma ita ce ta ce a da Allah kada a dora muku nauyi ko ta ce ashe to shi kenan ki gaida gida ta ce ta riga da gidan ashe kenan to amma karimi in yana so sai ya saci idanka shine abin da bature yake cewa ai surprising ɗinka to annabi ibrahim ibn qayyim ya fitar da fa'idoji kusan guda nawa akan ka'idoji na saukan baki a cikin isar annabi ibrahim to faraga ila ahli sai dan sace jiki ya koma cikin gida faja bi ijlin samin kaga anan a cikin a zariyat sai aka ce samin wato kusashe da aka tashi yanka maraƙin ma ba a samu wanda yake kyamusashe ba irin na tashi kafiya na ci dinnan ba irin sa aka ba sai aka je aka samu ba zuru ba sai aka samu wanda yake kosasshe samin ai kasirul lahab waddasam wanda yake da nama da maiko da yawa sai zo ya aje musu shi faraga ila ahli faja'a bi ijlin sami faqarrabahu ilayhim to faqarrabahu ilayhim sai ya kai musu ya kusanto da shi zuwa gare su da alama ya dan ba wuri domin yana daga cikin karamci na baƙunta. in ba ko ya zo ka ajiye masa abubuwa to sai ka ɗan ba shi dama domin ya zaɓi abin da yake so ya ci to amma kuma idan wasu kuma a al'adarsu sai su zauna su ci tare da kai ya sa mai makama da ya ga ana shirin dawo kawo abinci kuma ya tabbatar da cewa in an kaɗin su ɗin tare za su zauna a ci sai ya shirya musu sai shirya musu makirci ya ce to kun ga dai ba na so in ɗora muku nauyi in ce innaka ita ba'da al-isha'i wa lam yabqa illa fadlatul asha'i illa fadlatul asha'i fadlatul asha'i duk bayan an gama da sai ta yi wa ma qila fil masal alladhi sara sa'iruhu sharru al-isha'i sawatiruhu illa li yata'ajjala bi ta'ashi wa yatajannaba aklu al-layl alladhi yu'shi yace kun ga tuntun dama akwai karin magana da ya riga ya kara da duniya akan cewa a ah, khairul isha'i ko al'asha'i abincin dare da ya fi dacewa a ce mutum ya ci shine sawasiru wanda aka yi shi da almuru tun magariba kuma yanzu dare ya ɗan ja da aka ku yanzu ba sai kun kallafa wa kanku ku ci abinci tare da yi wala ta tajashamu muli, ajali akalan kamar yadda ya bada a saboda shi abinci mafi alkhairinsa shine wanda aka ci shi da wuri ba a faɗi wannan magana ba illa liyuta'ajjala bitta'ashi ko liyu'ajjala bitta'ashi don a gaggauta cin abincin dare don a guji cin abinci ba ƙarshe-ƙarshen dare wanda zai iya sa maka matsala a ido ba duk dai da ya gani musu wajen suka ce to ya kamata mu zara hannunmu mu ɗan bashi waje ya ci shi kaɗai da ya ga sun isa tafi su bashi waje kenan to a cikin karamci la'alla ya ɗan basu dama ne da ya zo kuma falamma ra'a aidiyahum sai

sai itar da aidiyahum la tasilu ilaihi hannun nasu ma gaba ɗaya ba su sa shi akan wannan tare ni ko wannan tanarin ko wannan eh tare wannan tare ni wannan gasasshen nama gaba eh tare ni ko ba su sa ma shi hannunsa akan wannan tare nin ba wannan gasasshen nama ba la tasilu ilai alha'u damirun ne yana koma zuwa ga wancan gasasshen nama ba ce to gasasshen nama nan huta dan dan gane ya gane dan togo ya gane dan kano dan yan zariya ma za su iya ganewa <laughs> to saboda haka la tasilu ilaihi gaba ɗaya ba su sa hannu akan naman ba na kirahum ma mana na kirahum gaba ɗaya sai kasa gane kansu min ƙauluka kaza na kira bi ma'ana la a'rifu kamar da mai makama a muqaddima yake cewa na nakiratul la tata'arraf wa majhulun la yu'raf nakira shine abin da baka sani ba eh to wasu sun ce hum sai gaba ɗaya kyamata abin da suka yi to wannan yafi kama da ankarahum ko ko ankara alaihim amma duka kuma zai iya daukan ma'ana hum sai ya ji gaba ɗaya biya haka ai ba a saba a kawo maka abinci kuma ka kasa yin karamci ka ci abincin ba wa aujasa minhum khifa to tsoro ya zo masa a kan cewa waɗannan mutanen ku anya mutane ne haka dai ga magarin mutane to aujasa sai ya ɓoye khifatan tsoro minhum da ya ji nasu bai bayyanar da tsoron ba sai ban sha'aransa gudun dai kada ya nuna musu amma a wata ayar sai ce qala kun qaumun munkaru gaskiya ku mutane ne da na kasa gane ne munkaruna ya za ku zo a baku abinci kuma ku kici to a wannan ayoyin da muke karanta a nan ubangiji subhanahu wata'ala sai ya ce qala inna minkum wajiluna to gaskiya fa mu muna tsoron ku ku yi haƙuri ba zan ɓoye muku ba na ɗan tsorata saboda kun zo a cikin yanayi na bakunta an ba ku abinci kuma kun ƙi karɓa abincin nan don haka gaskiya muna jin tsoron ku qalu sai suka ce masa la tawjal kakka ji tsoron komai inna nubashshiruka bi gulamin alim mu dinnan mun zo mai maka albishir cewa zaka samu da dan ma ali masani shine annabi ishaq alaihi salam a cikin ayat suratu hud ubangiji subhanahu wataala yake cewa qalu la na inna ursilna ila qaumi lut وامرأته قائمة فبشرنا بإسحاق إسحاق a lokacin matarsa tana nan a tsaye saboda watakila ko ya ce mata ga baki sun zo ko ta zo a al'adarsu mace takan zo ta gaida baki ko kuma dai ta ji suna sa'in sa sai karab a kunnenta ta ji an yi magana cewa za a halakar da mutanen annabi to kuma ta san annabi dan uwan mijinta ne da mijinta da annabi lutu kakansu daya kuma tare suka taho tun daga ardu kan'an suka rabu annabi lutu yayi can inda yayi su kuma suka ƙara so nan kuma sun san labarin cewa annabi lutsi ya je ya gamu da wasu miyagun mutane tun da shekara shekara ba kwana ba an kwana biyu su ma abin yana damun su to lokacin da aka zo ana faɗa cewa za a halakar da mutanen annabi lutsi fa dhahikat sai ta yi dariya ma'ana ta ji daɗi kenan alhamdulillah dama abinda muke so kenan sun ce mun aiko mu ne zuwa ga mutanen zuwa annabi za mu halakar da su sai ta yi dariya a wata aya kuma fa sakkat wajahaha ko fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq sai muka ce to ke ma albishirin ki zaki haihu dan ma za a samu suna ishaq wa min wara ishaq yaqub to bayan kin haifi ishaq din ma zaki zo ki ƙara haifar yaquba ne tace qalat ya wailata qalat ya عجوز عجيب قالوا أتعجبين قالوا أتعجبين sai ta ce yanzu haihuwa zan yi gashi na tsufa an ce a lokacin ta kai shekara tamanin da shida shi kuma annabi ibrahim ya kai shekara ɗari wanda hatta al'adarsa a lokacin ba a cika haihuwa ba a irin wannan yanayin mace ta kai gejin da ba za ta haihu ba ta ce yanzu in haihu gani tsofai-tsofai da ni wa haza ba ali shaikha ga mijina shi ma ya tsufa Lallai wannan abin mamaki ne sai suka ce ke yanzu mamaki kike to akan al'amarin ubangiji to rahmar Allah da albarkarsa ta tabbata a gare ku ya ku matan iyalin annabi Ibrahim za ku haihu innahu hamidun maji to dama annabi Ibrahim yana cikin tsoro ne sai suka yi masa wannan bushara. sai Allah ce falamma zahab an Ibrahim ar falamma zahaba an ibrahim ar lokacin da wannan razanin ya kuranye ya bar annabi ibrahim kuma gashi an masa ma albishir zai samu da to yanzu ya nutsu kuma hankali ya dawo wuri guda inji bahaushe yace wa aka wadanda dan ta mutu yace to hankali ya koma gu guda ke yanzu hankali ya haɗu wuri guda to kuma yujadiluna an qaumi lut ko ya fara jayayya da mu game da mutanen annabulu to a cikin suratu al Allah ya faɗi yadda abin ya kasance walamma ja'at ibrahim walamma ja'at rusuluna ibrahima walamma sai ibrahim ya ce ƙwala inna fiha lutan na'am qalu Allah ya ce walamma ja'at rusuluna ibrahima bilbushira lokacin da manzanninmu mala'iku suka zo wa annabi Ibrahim da albishir ɗin cewa zai haifi ɗa ƙalu inna muhuliku ahali hadhihi alqarya tace to lalle mun bayan mun ban nan za mu je ne mu kashe mahalakar da mutanen wancan garin na na saddu inna ahlaha kanu walimin domin mutanen ciki azzalumai ne sun yi shirka sun saba wa Allah sun cutar da annabin Allah to bayan duka wannan abin ya faru annabi Ibrahim ya samu kansa sai ta inna fi haluta to za ku kashe garin gaba daya ai akwai ludi yana to shine mujadala ba wai sa'in sa suka yi wata mai tsayi ba sai suka ce na hanu a'lamu biman fiha ai mun san akwai mun san da ba ma ludu ai mun san akwai wasu ma a ciki bayan shi lanunajjiyannahu wa ahlahu mun rantsi alƙawar umarnin da Allah subhanahu wataala ya bamu mu tseratar da shi da shi da mutanensa illa mar'atahu sai iya matarsa kanat min al-ghabirin tana cikin al-ghabirin ai az-zahibin al-haliki ita za a saka wata doka ba za ta tsaya akan dokar ba za ta kare dokar ta tafi kuma in ta tafi za ta halaka to anan sai Allah ya ce yake sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa suka ce inna nubashshiruka bi ghulamin alim muna yi maka albishir da za ka samu ɗawon da yake masani a cikin surat safat ya ce wa bashar na ku bi na biyan min salihina muka yi masa albishir da annabi ishaƙa wanda annabi ne kuma cikin nagartattun bayan Allah Ƙala bashar tumuni ala an masaniyar kibar yanzu kuma haka dai ala an masaniyar kibar tare da cewa yanzu tsufa ya taɓa ni Alkibar tsufa kenan masdaru kabira yakbaru alkibaru amma takabbara ya takabbaru kibran takabburan na girman kai kenan wannan masdarinsa kabira masdarin kabira ne kabira bi kasril ba ala wazani tariha ya yakbaru amma kabura yakburu ala wazani nasura yansuru to shi kuma wannan ba girman shekaru ba ne girma ne na ma'ana kamar yadda muka karanta a suratul kafi kaburat kalimatan wannan ba girman shekaru ba ne ba girman jiki ba ne amma kadira yakbaru wannan girman shekaru ko kuma girman jiki wala ha israfan wabi daren an yakbaru har sai sun girma girma na jiki na shekaru kenan shi yasa aka ce lamma kuntu sagiran akulu kaza falamma kabirtu kaka ce falamma kaburtu in ka ce kaburtu to kayi kayi kara sai a ce a wannan baka fare su majnun yake cewa ta'allaqtu layla wa hiya zatu du'abatin wa lam yabdu lil atrab min sadiha hajm صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم بيتي لم نكبر با أما أنا yana cikin. common mistakes za ka ji hatta wanda suka kware ma a larabci ya shiga bakin sai ga mawaka ma wanda ya kamata a ce sun kiyaye suna a shirin fasi amma kuma suna cakula tsakanin kabira ya kaburu kabira ya kabaru da kabura ya kaburu to wannan ala an alkibaru in ka ce alkiburu to kuma ya koma girman kai kenan shi yasa ake sa ka karanta qur'ani da tajawidi tajawidin shine kowace kalma ka ba ta harafinta daidai wasalinta daidai kuma ka furta ta irin yadda larabawa suke furta ta kuma ka yi mata irin karatun ƙur'ani shi ka ta ifa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu misali min al-mududi wa sifati wa gairi zalika, kal izhari wal wa to ala amma saniyal kibaru gashi yanzu tsufa ya taɓa ni ya kama ni to fa bi matu bashirun menene albishir ɗin da kuka ce za ku yi min qalu basharnaka bil haqqi suka ce to albishir ne muka zo maka na gaskiya magana ce ta gaskiya fala takun min alqanitina karkade bai tsammani wai dan ka girma ba za ka samu ɗaba. ba qala sai ce to man yaqnatu min rahmati rabbi waye ne yake yanke kauna da tsammani daga rahmar ubangiji illal qaum illal dalluna to ai sai atattu sune suke ɗebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu ta'ala amma rahamar Allah ai qaribun minal musinin qala fama khatubukum ayyuhal muslimun qala fama khatubukum ayyuhal na'am sai ce qala fa ma yace to me labarin ku ayyuhal mursaluna ya ku wa'annan manzanni da aka aiko tunda ai ba su gaya masa sunan mu wani da wani da wani ba kawai sun ce masa mu aiko ma aka sai cikin sauki ya sauƙaƙa kansa yace eh yace ku wa'anda aka aiko kuma wannan hanya ce ta fasaha da iya zance da iya tuna lokacin Allah ya ji kan sarkin Kano Ado Allah ya gafarta masa Ado Bayero a masallacin juma'a na sarki sai ana idar da sallar juma'a kafin a yi irin addu'o'in nan da ake a masallatan gargajiya lokacin kuliya alkali kuliya shi ne liman sai wani mutum ya tashi sai ce to salamu alaikum jama'a kun dai san mazara saba ya yi magana a kan wani mahadi zai zo ko a ƙarshen zamani to ni ne mahadin sai hasan sarkin dogara ya juyo ya ce kai mahadi kaza kazan ka zauna tashi ko bakin kofa ya zauna ya zama abin tausayi wato shi san kawai tun da ya ce shi madi da ya kira shi da iya sunan da ya kira ta sai kai madi aka ban sarki ya zo yake wannan magana shi ya san ya san wani madi gida ruwan sa da rawa hadin sana a gaba to ka ba wani zancen kai waye kawai sai kira shi da sunan da ya kira kansa tunda yanzu iya sunan da ya ce shi mahadi ne to an ji kai mahadi to ko ba waye kai ko ba ka zauna fa ma khatbu kuma ayu al to ku da kuka ce an aiko ku sai kira shi da sunan su me labarin ku me yake tafa da ku qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin suka ce to hakika mu ai aiko mu ne zuwa ga mutane mujrimai to qalu suka ce an aiko mu zuwa ga mutane waɗanda suke mujirmai illa ala lutin Allah ya ce illa ala lutin za mu halakar da su in banda iya waɗanda suka ba annabi lutu da iyalinsa da waɗanda suka yi imani da su inna lamunajjuhum ajma'u ga baki ɗayansu waɗannan za mu tsayartar da su illa ra'atahu to ra'atahu sai matarsa kawai kaddarna inna hala min al da muka kaddara cewa tana cikin wa'yanda za su tafi su bar sahun da aka gaya musu aka ce su tafi karsu waiwayo ita za ta waiwayo kuma za ta tafi cikin wayannan masu laifin kuma za mu halakar da ita da laminar laminal gharibina ay Zahibi, na al muhlakina za mu halakar da ita haka a cikin suratul safati Allah ce wa inna lutan laminal mursalin نعم إذ نجيناه وأهله إلا عجوزا في الغابرين إلا امرأته إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين to Allah subhanahu ta'ala ce hakika annabi Lut yana cikin mursalai lokacin da muka tseratar da shi da shi da iyalinsa baki ɗaya sai wata tsohuwa ita ce matarsa kenan ita tana cikin wanda Allah subhanahu ta'ala ya halakar da su don haka Allah subhanahu ta'ala ya halakar da ita to yanzu Allah ya da a karatunmu na gobe za mu shiga kissar annabi lut da yadda al'amuran suka kasance abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana <coughs> yanzu mun tsaya a aya ta 59 ke insha Allah saura aya 40 ko 90 wa 90 aya uh, zagayen yan agaji da suka yi ajiya a harabar sabana da kuma unguwar rogo an samu gudunmawa ta naira dubu goma sha biyar da ɗari shida da saba'in da biyar sannan wani bawan Allah ya ba da sadakar naira dubu goma zuwa ga asusun marayu ya ce yana neman a sashi a cikin addu'a wani dan agaji kuma ya ba da naira dubu ashirin sannan kawo abin nan ɗin bako asusun account account number ɗin yawa account number a jaiz bank ba zo da shi ba 000 sai mai 15 eh a ba a ishihadi a harkar ni ma zan iya da ishihadi na rike shi a kaina amma dai sai an karanta yawa 1759 516 yawa 000 1759 516 shi yasa za ga hasu bi ma ake sake maimaita shi ba a ishtihari a harka akawun nan 0001759516 <laughs> jaiz bank kwamitin marayu <laughs> Allah ya samu dace eh, kuma da Allah jama'a muna sake faɗakarwa a yi ƙoƙari a zabura wannan asusu na marayu a yi hoɓɓasa saboda Allah sani bana ana kokawa akan cewa an ɗan samu rangwamen tallafawar ba kamar bara da shekarun baya ba kuma tabbas mutane suna cikin damuwa da matsi na rayuwa amma fa a abubuwa da suka shafa al'amuran yau da kullum ni abin na kan kasa gane shi a 'yan shekarun baya da inda ake sai da kaji ake gasa nama sai ka tafi har bayan karfe goma na dare ma ka tarar da su akwai da tsire da sauransu amma yanzu da bayan an gama magarba da ka ɗan haura isha in ka je sai su ai suna ma tsara adadin da suke yi a daɗin kaga mutane a yanzu dai ana tsara wayewa ana sake siyan ana sake cin nama ana kana bayarwa ya faɗa hannun ubangiji kenan ubangiji kuma zai fara renansa wanda har sai ya girmansa ya fi girman dutsen uhudu ko manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kowane dan adam ran alkiyama zai tashi ne karkashin inuwar sadakarsa wanda ya so ya yawaita wanda ya so kuma ya samu inuwa kaɗan kuma ana cikin gararin da ana buƙatar inuwa a wannan lokacin kuma waɗannan 'ya'yan watakila da abin da ka bayar Allah zai cece su daga ƙangi na rayuwa ya rage musu raɗaɗi na maraicin da suke ci Waraka ƴan uwa da Allah a maimai a yi ƙoƙari a hanzarta a ga cewa an yi wannan abin gwargwado, Allah maɗaukacin sarki ya karɓa waɗanda suka bayar Allah ya biya musu buƙatunsu. Muwa baki ɗaya Allah ya biya mana buƙatunmu masu ba mu sallahu da da kuma roƙo na mu yi musu addu'a Allah ka san su Allah ka biya musu bukatunsu akwai wanda suke fama da rashin lafiya Allah ka ba su cikakkiyar lafiya ɗorarriya akwai wanda suke fama da garari a cikin gidajen auren su Allah ka san su ka san damuwar su Allah ka kawo musu sauƙi. akwai wanda suke fama da rashin aure musamman mata suna fama da rashin mazaje na aure Allah ka ba su Allah muna roƙonka ‘ya'yanmu ‘yan mata da zawarawa, Allah ka ba su mazaje na gari, Allah ka ba su mazaje masu tsoron Allah da za su iya rike su cikin karamci da ni'ima. Matasanmu kuma Allah ka shiryar da su, Allah ka ba su abin yi. duka mai neman jari Allah ya san shi ya san abin da yake nema na jari Allah ya bashi wanda ake bi bashi ubangiji Allah ya kaddara masa ya bashi ikon biya Allah ka raba mu da cututtuka da nau'o'i na rashin lafiya masu shirin yin jarabawa kowace iri ce Allah Ubangiji ya shiga cikin al'amarin su ya ba su sa'a masu fuskantar karatu ko wani course ko wani al'amari na rayuwa wanda yake da wahala Allah ka iya musu abin da ya dame su Allah ka maganta musu abin da ya fi ƙarfinsu Allah ka sa su fi ƙarfinsa Allah akwai wanda suke kuka da haya da nauyin cewa kuɗin haya ya yi musu yawa ko hayar rumfa ko hayar gida ko hayar wani abu da sai ya biya sannan ya ci gaba da mura. Allah muna roƙonka ka yaye musu Allah ka yaye musu akwai wanda kuma haƙoƙinsu ne suke hannun wasu sun rike ubangiji Allah ka sa su saka musu haƙoƙinsu Allah duka wata buƙata da muke da ita ka santa Ubangiji Allah ka biya mana, Allah ka haskaka zukatanmu da ilimi, Allah ka aiwatar da gaɓoɓinmu wajen aikata ayyukan da kake bukata Allah ka tsarkake zukatanmu ga biran fitina Allah ka raba mu da sharrin shaidan Allah ka yi mana katanga da shaidan Allah ka suturta muka gafarta mana kusakuranmu da zunabanmu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka ji kanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب